هيهات هيهات لما توعدون ai wannan abin da ake muku alkawarinsa na sake tayar da ku daga kaburburanku da rai bayan kun zama ƙasa ƙasusuwanku sun ruɓe ba zai yiwu ba abu ne mai nisan gaske wajen faruwarsa